eh wallahi an gayyace mu don me yasa na ce ma an gayyace mu yace duka basaraki da ke cikin wannan ƙasa shi ma dole ya kai nashi agaji da duka tawagan sarakan da suke nan a cikin wannan alƙalja kamaru wato ana batun yadda za a samar da mafita da kuma tabbatar da kamar a matsayin ƙasa da dunkulalliya tare da kawo ƙarshen ayyukan da suka shafi tsageranci wadannan irin shawarwari za ku iya bayarwa kenan a irin wannan haɗuwa mu muna ɗauke da a zauna lafiya yanda shi kafin shi fulbiya ya ɗauka ya bar ɗan uwanmu a yijo ana zaune lafiya ba matsala ba wanne har izuwa lokacinsa kuma haka mu ma muke roƙon allah allah ya ba da karfin zaman lafiya ta dawo kamar da wasu na ganin cewa irin wannan taro tattaunawar za ta kasance mai sarƙaƙiya saboda akwai batutuwa na siyasa na yaƙi da batun kwance ɗamara da fursunonin siyasa da makamantansu har ma ake hasashen cewa da kyar a iya cimma mafita mu a duk abin da yau mutum zai tambaya shi dai mu mu nuna masa mu ba abin da ya fi mana zaman lafiya na ɗaya na biyu siyasan nan kana so ba ka so ya zamanto in ba da shi ba ba za a rayu ba na uku kuma yau wanda allah ya ba wa dole ku bisa dole kuma ku roki zaman lafiya don yau tashin hankali ta tashi yau ko yaya na aka ce ba na iya da su ballantana iyalai na ballantana yau tana abin da Allah ya dora mini ina ya na iya da tsu ko shi su ma gaba ya iya da wayansu amma akwai waɗanda suka ginda sharuɗa ma misali su ce sai an yi wa kowa afuwa sai an saki fursunonin siyasa in ba haka ba ba za su halarci wannan taron ba wannan magana na da ƙarfi mun anan wa'anda suke jinganta wannan in aka ce ɗan siyasa ko aka kira siyasa kowa na da ra'ayinsa kowa kuma na da manufarsa ko kuma kowa na da abin da ke kallo to yau kamar ni kam a matsayina ni ba zan taɓa yadda ba don me sa yau wanne ya ce zai taba abin da Allah ya baka mulkin da Allah ya baka ba da kai yake faɗa ba da Allah yake fada yau zamanin da su yau suke nan a cikin gwamnatinsa suke cucensa suke kaza ba su taba tuna yau haka za ta iya faruwa ba wannan ma abin tambaya ne ba dole mu san komai ba wani abin tsakaninsu ne su ya su amma yadda wa'yansu suke gindayawa suke ce ba haka ba ba haka ba wallahi mu koma da baya mu yi tunani da kyau cucan kai ne a matsayin ka na jagoran al'umma kuma wanda yake da masaniya da lamuran da suke faruwa a wannan ƙasa ta kamaru a yau idan aka nemi taka shawara ya kake son a tunkari wannan zama domin tattauna batutuwan suka shafi ƙasa da yau da allah zai baka daman tafiya kai magana da kowane basarake abinda na faɗan nan ba zai tashi a kai ba muna zaune lafiya da su su ma suna zaune lafiya da mu a zo yau a ce za a tayar mana da hankali malam abdullahi abin dubawa ne fa tsakaninmu da allah daga ƙarshe idan aka ce sulhu dole ya kasance wanda ya kira sulhu wato gwamnati ita ma ta nuna alamar sassauci wani sassaucin kake son gwamnati ta yi sassauci kam ita gwamnati na ce gwamnati ita ta san matsalanta tsakaninta da su wannan yau gwamnatin nan ta kama mutane ne da suka yi aiki a gwamnati mutane ne suka rubuta doka na a kama wanne bai da gaskiya yau in an kama wanne ya rubuta doka ai ka san da magana Allah taimaki sarki mun gode sosai